Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faruk na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 24 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanun labarai. gamayyar kungiyoyin agaji na red cross da red crescent sun yi hasashen cewa annobar coronavirus za ta yi tasiri sosai ga zirga-zirgar baki na tsawon shekaru masu zuwa china ta bada umarnin rufe ofishin jakadancin amurka a chengdu domin mai da martani akan matakin amurka na rufe ofishin jakadancin ta a houston da ke jihar texas 'yan sanda a isra'ila sun kama mutane 55 masu zanga-zangar kin jinin prime minister benjamin netanyahu bisa zargin su da haddasa rikici da tashin hankali Dokanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji irin ƙurar da ke tashi tun bayan da masarautar shinkafi a jihar Zamfara ta naɗa Femi Fani Kayode sadaukin shinkafi. Sannan bayan kashi na biyu na labaran duniya za a ji inda aka kwana game da batun aikin hajin shekara ta ɗaya. idan mun kada gane kuma za a ji cewa kasar ta gabatar da kasafin kuɗin tsakiyar shekara mai tafa da rangwame saboda raɗaɗin annobar corona kamar kowace ranar juma'a mahmud dalo na tafi da shirin duniyar amurka amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar shugaban gamayyar kungiyoyin agaji na red cross da red crescent ya ce yana hasashen annobar coronavirus za ta yi tasiri sosai akan zirga-zirgar baki na tsawon shekaru masu zuwa. Jagan Chapagen ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa na AFP cewa mutane za su ji cewa wajibi ne su yi ƙaura idan aka buɗe kan iyakoki. Sakamakon rashin abin rayuwa da karancin abinci. Akwai fiye da mutane miliyan goma sha biyar da dubu ɗari biyar da suka kamu da cutar ta COVID-19 a duniya. a cewar jami'ar johns hopkins inda ta ce fiye da mutane 633 suka mutu a yau juma'a india ta bayyana adadin kamuwa da cutar a rana daya mafi yawa na 49,310 tare da waɗanda suka mutu 740 amurka na ci gaba da kasancewa a sahun gaba da yawan kamuwa da cutar a duniya inda take da fiye da miliyan hudu brazil ce ke binta da fiye da miliyan biyu a yayin da india take ta uku da miliyan daya a cewar jami'ar ta johns hopkins china ta ba da umarnin rufe ofishin jakadancin amurka a chengdu domin mai da martani akan matakin amurka na rufe ofishin jakadancin china a houston a jihar texas a yau juma'a akwai kuma kiraye-kiraye a kafafen yada labaran china da shafin twitter da ke neman beijing ta kara matsa ƙaimi ta hanyar rufe ofishin jakadancin amurka a hong kong a yayin da shugaba donald trump ya bayyana yiwuwar rufe karin ofisoshin jakadancin china a amurka sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce dangantaka ta kusan tsawon shekaru hamsin tsakanin amurka da china ba ta aiki a halin yanzu inda ya ce akwai buƙatar ɗaukar mataki mai tsaurin gaske a wani jawabi da ya yi a jiya alhamis a yorba linda ta jihar california pompeo ya ce dangantakar da suke yi da china ba ta kawo sauyi a kasar ba kamar irin yadda shugaba nixon ya yi fatan samu ya ce beijing ta fi amfana sosai da dangantakar fiye da amurka haka kuma china ta munanawa kasashen da ke taimakonta jawabin na pompeo shine na hudu a jerin jawaban jami'an gwamnati da ke bayyana abin da pompeo ya kira dangantakar amurka da china da kuma rashin raba daidai na dangantakar tsohon shugaban kasar tanzania benjamin william kapa ya rasu da safiyar yau juma'a shugaban kasar john magufuli a wani jawabi ta gidan talabijin ya tabbatar da rasuwar mkafa a wani asibiti a birnin dar es salaam inda yake karbar kulawa da magani shugaba magufuli ya ayyana zaman makoki na kwana bakwai inda kuma za a sassauto da tutocin kasar mkafa ya shugabanci kasar ta tanzania daga shekarar 1995 zuwa 2005 kafin ya mika mulki ga jakaya mrisho kikwete haka kuma mkafa ya yi aiki a matsayin ministan harkokin waje da ministan ilimi da kuma jakadan kasar a kanada A gaida Murtala wanda an jima kaɗan zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu masarautar shinkafi ta jihar Zamfara a arewacin Najeriya inda wasu masu mukaman sarauta suka ce ba sa yi a ci gaba da karce ƙasa da ake yi biyo bayan naɗa tsohon ministan sufurin jirgin saman najeriya femi fani kayode a matsayin sadaukin shinkafi sani shu'aibu malumfashi gare ka Su da 'yan majalisar sarki sun yi murabus ne a bayan da ya tabbata cewa masarautar mai martaba sarkin shinkafi Alhaji Muhammadu Makwashi ba ta da niyyar jaye sarautar sadaukin shinkafi da ta baiwa tsohon ministan sufurin Najeriya Mr. Femi Fani Kayode. Dr. Tijjani Salihu dan majalisar sarki ne kuma malami a jami'ar Usman fodiyo a Sokoto. Ya yi murabus daga mukamin su na uban marayun shinkafi. na zanta da shi. Mu al'umma a shinkafi mun shiga cikin yanayi na bakin ciki yanayi na damuwa sanadiyar baiwa wani makin arewacin Najeriya kuma wanda yake suka da kausan kalamai ga masarautar sarkin musulmi musamman shi Sheikh Usman Dan Fodiyo daga kuma da Allahu rahmatihi kaga bai dace a ce masarauta ta mu irin ta shinkafi mai daraja wadda take da alaka da masarautar sarkin musulmi ta je ta samu shi wannan bawan Allah har cikin hotel a damka mashi takarda ta shaidan nadi na matsayin sadaukin shinkafi ya tabbatar man cewa lallai su wannan sarauta tun da gwamnati tana da sha'awa lalle su ba za su iya janye ta ba bisa ga haka ni cikin awoyi kaɗan da magana da ita masarauta ɗin da na fahimci matsayinta ni ko ni ga ba zai yiwu ba a ce ina da sarauta Shi ma Alhaji Suleiman Sha'aibu ya yi murabus daga mukaminsa na sarkin shanun shinka ga hujjarsa. Ba zan yadda batanci ya samu shugabanni na ba da waɗanda suka gusa da kuma na yanzu. Abin da ya sa na aji kenan kuma Sani Tayo da kowa ya san shi ya yi suna wajen tursasa ma 'yan arewa da musguna ma 'yan arewa da cin mutunci shugabannin arewa da zagin addinin mu da zagin al'adun mu. ba zan iya zaunawa tare da masarauta guda da fani kayode ba sadauki shine mutum wanda zai iya sadaukar da rayuwar shi da sadaukar da dukiyar shi da sadaukar da dukkan lamuran shi akan addinin wannan mutanen akan kuma al'adunsu akan zamantakewarsu akan kuma kare mutunci da muradun wa'annan mutane ba za mu yadda da duk wani wanda ya zagi shugabanninmu na arewa ba. Ƙoƙarin jin ta fadar sarki ya ci tura, amma kuma bayanai da ke fitowa daga fadar sarki sun nuna cewa ba a ba da sarauta sai an nema. Wasu kuma na danganta naɗin da gwamnatin jihar ta Zamfara. Hakan ya sanya na zanta da mai ba da shawara na musamman ga gwamnan jihar Alhaji Zailani Baffa don jin ko gwamnati na da masaniya. To kasan ita masarauta abu ne wanda yake tana zaman kanta. Eh. Mutane suna kuskure suna ganin cewa kamar a duk abin da masarauta ta yi dole sai gwamna ya ba su izini ko bai ba su izini ba abin da yake faruwa shine a kowace masarauta a tsarinmu na arewa ko sarkin ne shi kansa aka sami giɗi wato ma'ana ko ya rasu ko kuma aka tsige shi saboda wani dalili mm. akwai kin makers wato masu naɗa sarauta su suke zama su zaɓi sarkin su abin da kawai suke shine sukan kawo gwamna ne ya sa musu hannu ya tabbatar da shi saboda haka ko sarki ne abin da yake faruwa ke ballantana karamar sarauta ta hakinci a ƙarƙashin. ƙarƙashin fadar sarki. Sani Sha'ib Malamfashi, murya Amurka daga Zamfara a Najeriya. A gaida Sani Malamfashi, ana tare ne da sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Murtala Faru Sanyina da cigaban labaran duniya. 'Yan sanda a Isra'ila sun ce sun kama mutane 55 masu zanga-zangar ƙin jinin na Netanyahu waɗanda suka haddasa rikici da tashin hankali. Wata mata da aka kama ta yi wa 'yan sandan ihu tana bayyana su da karnukan farautar gwamnati. Dubban masu zanga-zangar ne suka tattaru a wajen gidan Firayim Minista Benjamin Netanyahu a jiya Alhamis a ƙarƙashin kulawar ɗimbin jami'an 'yan sanda. 'Yan sandan sun killace su da shingayen ƙarfe. wani hoton bidiyo da 'yan sandan na isra'ila suka fitar ya nuna babban taron jama'a a kan titi kafin motar ruwan zafi ta 'yan sanda ta tarwatsa su masu zanga-zangar a jerusalem sun zargi prime minister da cin hanci da rashawa suna zanga-zangar ne akan wani kudurin doka na kwanan nan da zai baiwa gwamnati karfin ikon daukar matakan gaggawa na yaki da cutar coronavirus ba tare da neman amincewar majalisar dokoki ba. isra'ila ta sami shawo kan annobar coronavirus da farko to amma kuma daga baya cutar ta koma barkewa inda ake samun sababbin kamuwa dubu biyu a rana ɗaya shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa ya ce za a rufe makarantu na tsawon makonni hudu domin takaita yaduwar cutar coronavirus wadda ya bayyana a matsayin annoba da ta dake kasar umarnin rufe makarantun na zuwa ne mako daya bayan kungiyar malamai ta yi kira ga hukumomi da su rufe makarantu ya zuwa watan agusta sakamakon karuwar kamuwa da cutar ta coronavirus yanzu haka kasar ta afirka ta kudu ce ke matsayin ta biyar a yawan masu kamuwa da cutar ta covid-19 a duniya inda take da fiye da dubu ɗari hudu ramaphosa ya ce rufe makarantun zai fara ne daga ranar litinin yayin da kuma akasarin ɗalibai za su koma makarantu a ranar 24 ga watan agusta to sai dai kuma ramaphosa ya ce ɗalibai 'yan ajin ƙarshe na babbar sakandare da malamansu za su yi hutun mako ɗaya ne kacal yayin da ɗalibai 'yan aji bakwai za su koma makarantu bayan makonni biyu. gaida Murtala da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu sake nufar Najeriya inda za a ji inda aka kwana game da shirye-shiryen aikin hajjin shekara ta da ashirin Madina Dauda gare ki. I want to announce that the Commission will commence Hajj registration for 2021 from the 9th of September 2020. Shugaban hukumar alhazai barista zikirullahi Olakunle Hassan kenan yake bayani cewa hukumar za ta fara karban kuɗin maniyyata aikin hajjin shekara 2021 daga ranar tara ga watan tara na bana. Alhaji Hassan ya ƙara da cewa hukumar za ta buɗe wani sabon shafi na yanar gizo domin sauƙaƙawa maniyyata yin rajista. a lokacin da yake ƙarin haske a kan batun ko wasu maniyata da ba su samu tafiya aikin hajjin bana ba za su karɓi kuɗaɗensu shugaban hukumar alhazan ya shawarci maniyata aikin hajjin na baɗi da su fara tanadin kuɗaɗensu tun yanzu domin yin adashin gata a asusun hukumar wani abu da ya ɗauki hankali shine yadda bullar cutar coronavirus ta sa ƙasar saudi arabia ta soke aikin hajjin bana sannan kuma ta yi ƙarin kuɗaɗen haraji a ƙasar ta saudiya to ko wannan ƙari zai shafi kuɗaɗen da alhazai za su biya tambayar kenan da na yi wa kwamishina na hukumar alhaji nura ahmad ya kasai ga amsar da ya bayar yanzu kan abu guda ɗaya da ya tabbata shine cewa wato haraji da ake kira bat wanda ake cewa akan abubuwa shine wanda gwamnatin saudiya ta kara amma bacin shi duk ragowar kamar su abin nan makwanci kamar tafiya ta motoci za su transportation da duk wani abubuwa har yanzu ba mu shina ba tukun da kowanne kowace shekara yana canja amma dai fatan hukumar alhazai ko kuma abin da hukumar alhazai koyaushe ta sa a gaba shine ta tabbatar daga cewa aikin haji ko kudin aikin haji an yi shi in Allah ya yadda yadda ko da marasa karfi za su iya biya shine fatan mun Allah da shine kuma abin da muka sa a gaba ko da an samu wani kari ko wasu abubuwa zuwa dai abu ne shekara mai zuwa allah da tun da za a ci gaba da wannan bayani za a bayyana amma dai babban fatan mu da muka sa a gaba shine cewa ko da ya dai da kudin haji mu tabbata an yi same shi daidai yadda ko da duka alhazi na najeriya za su iya biya ba tare da amsha sha wuya ba yanzu dai abin jira a gani shine irin nasarar da za a samu a gano maganin cutar coronavirus ko na ta saboda maniyata su samu damar yin aikin hajjin madina dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina daga Najeriya kuma bari mu garzaya Ghana inda gwamnatin kasar ta gabatar da kasafin kuɗi na rabin shekara mai tafa da shirin bunƙasa ɓangaren noma da kasuwanci da kuma abin da ta kira sassauci ga jama'a a wannan marra ta corona. Daga Accra ga Ridwan Abbas da cikakken rahoton. A kan aikin gona, ministan ya ce, ta tarin tsarurruka fagen ya samu gagarumin bunƙasa ya nuna cewa gwamnati akufa ado zuwa yanzu ya zuba jarin sidi biliyan 1.8 cikin fagen na aikin gona ya ce masana'antu saba'in karkashin shirin ganduma ɗaya masana'anta ɗaya yanzu haka suna aiki gadan-gadan sa'an nan ya ƙara da cewar gwamnati na taka tsantsan wurin kiyaye barnan kuɗi yadda ba zai haura gibin kasafin kuɗin shekarar ba ya ce a dalilin yadda cutar covid-19 ta shammaci tattalin arzikin duniya gwamnatoci na duk duniya na ɗaukan matakan sauƙaƙawa kasuwanci da mutane akan tsarin kashe kuɗi. Irin tsakani da aka gindaya wa ƙasashe duk duniya lalle ne an tsawala amma ba don komai ba don taimakawa wa tattalin arziki cikin wannan lokaci da ake fama da annobar corona ya kamata a lura cewa yawancin tsararrukan nan a kasashe daban-daban ba abubuwa da an ka tanade su a sassamin shekarar kuɗi ba ne a wurin kasashe kamar su ghana da su kuma sun samu geɓin kuɗin ba saboda barna ko rashin iya tafiyar da harkokin mulki ba ne saboda hali da ake ciki yanzu ne. Dr. Ebenezer Ashley masani ne na tattalin arziki a ra'ayinsa. Ministan ya taba duk fannoni na tattalin arzikin ƙasar da irin abin da gwamnati ta yi da kuma abin da za ta yi nan gaba. Na farko ya bai mun san niyan gwamnatin gane abin da ya iso ya yi a farkon shekarar. To, tun da tutan babban da ake kan shi COVID-19 ya fara nan kuma sakiyan da iso cikin eh, zamanin mu cikin shawara ta wurin cin gaba cikin ah, ah, harkokin mu kuma saken da ya zo ya kamata eh, da nuna ma ah, jama'a a san abu da ke faruwa. Ko abin da ministan ya ce gwamnati ta yi a fuskan taimako din ya isa ya magance wa mutane matsalolinsu ga abin da wasu talakawa kuma ke faɗi game da kasafin kuɗin tsakiyar shekarar. Sunana Muhammad. Ministan ya bayyana shirin gwamnati wanda suka yi da wanda ke gaba za su yi. Ai budget kenan. Za ce gwamnati bai yi kokarin wurin tunkarin matsalar COVID-19 ba ne. Kowa ya ga irin kokarin da ta yi cikin matsalar nan da ake ciki. Ni ra'ayina kenan. Sunana Clovis. game da bajet rabin shekarar nan gaskiya abubuwa da ministan ya bayyana gwamnati na yi a zahiri yana da shawa amma gaskiya ne yana zuwa inda ake bukata ya je na bi tambaya ministan ya ba da sanarwar karin tallafi da ake baiwa marasa galihu haka ma an samu rangwami a kuɗin ruwa da wutar lantarki Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To a gaida Ridwan, Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan shirin da shugaban Amurka Donald Trump ke kokarin faɗaɗawa na tura ƙarin jami'an tsaron gwamnatin tarayya zuwa birnin Chicago da sauran birane da ke ƙarƙashin shugabancin magadan gari 'yan jam'iyyar Democrat. Lamarin da ke janyo cece-kuce a kasar Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana Mahmud Lalo. kamar yadda wasunku suka ji a farkon shirin yunkurin da shugaba donald trump ke yi na tura karin jami'an tsaro zuwa wasu biranen amurka na ci gaba da shan suka yayin da shugaban na amurkan ke cewa daukan matakin ya zama dole domin akwai bukatar maido da doka da oda a biranen ana dai ci gaba da zanga-zangar nuna muhimmancin rayukan bakaken fata ta black lives matter tun bayan mutuwar george floyd wanda ya mutu a hannun 'yan sanda a watan mayu duk da cewa mafi aksarin zanga-zangar an yi su ne cikin lumana an samu su ɗaiɗaiku da aka samu waɗanda suka rika kwasa da ɓata dukiyoyin jama'a hakan ya sa shugaba donald trump ya ƙudiri aniyar kawo ƙarshen wannan lamari ƙarƙashin wani shiri da ake wa lakabi da operation legend Shugaba Trump kenan yake cewa dole ne a kawo ƙarshen wannan zub da jini a yau. Saboda haka ina mai ayyana wani shiri na tura jami'an tsaro zuwa sassan Amurka da ke fama da mummunar tarzoma. Wannan shiri na Trump da ya kunshi tura ɗaruruwan jami'an tsaro na gwamnatin tarayya zuwa biranen Chicago da Albuquerque da dai sauransu a wani mataki na takawa masu aikata manyan laifuka birki. to amma duk da cewa jami'an wasu jihohi sun nemi gwamnatin tarayya ta kai musu ɗauki wajen magance tarzomar a makonnin da suka gabata a wannan makon magadan garin wasu birane goma sha biyar ciki hadda na chicago sun yi allah wade da wannan mataki lori lightfoot ita ce mai rike da mukamin magajin garin birnin na chicago kuma 'yan jam'iyyar democrat ce Ta ce wasu irin jami'an tsaro marasa kan gado a cikin motoci suna ta yawo suna kama mutane. suna take haƙoƙinsu ba haka ake mulkin demokuraɗiyya ba kuma ba za mu lamunci hakan a birnin chicago ba duk da cewa shugaban na amurka ya tura jami'an tsaro zuwa biranen portland da seattle domin kwantar da wannan tarzoma da ke faruwa amma har yanzu ba a daina ta da jijiyar wuya ba laurie woods farfesa ce da ke koyarwa a sashen halayyar dan adam inda ta fi mai da hankali a fannin binciken aiwatar da doka. Ta ce ta yiwu zuwa aje a kama mutane da tura jami'an tsaro na tarayya ya samar da zaman lafiya na dan wani lokaci. Amma a kwanda sanin cewa zaman lafiyan ba zai zama mai ɗorewa ba. To tuni dai aka maka gwamnatin ta Trump a kotu kan wannan shiri na tura jami'an tsaro. Sai dai ko da an yi nasara a kansa a kotun. mai yiwu akwai alfanu da zai samu wannan wani kamfen ne da ke bakanta ajandar bangaren masu ra'ayin sauyi inda yake nuna bukatar su ta ganin an rage kudaden da ake kashewa fannin 'yan sanda abinda ake dangantawa da cewa joe biden yana goyon baya to sai dai shi biden ya ce baya goyon bayan rage kudaden da ake kashewa 'yan sanda amma kuma yana goyon bayan a ginda ya wasu sharuɗa kafin a ba rundunonin 'yan sandan kudade su dai bangaren su trump suna amfani da wannan yamutsi suna fifita ajandar su da ke cewa amurkawa suna bukatar su zaɓi ɗan takarar da zai maido da doka da oda a zaben da za a yi a watan nuwamba a cewar umar wasu malami a jami'ar princeton da ya kware a fannin jinsi da lamuran da suka shafi kabilu 'yan siyasa kan yi amfani da irin wannan dama wajen cimma bukatunsu. su people for ethnic or uh, mutanen da ke neman mukamai na siyasa sukan yi amfani da irin wannan yanayi na rikici kamar na kabilanci ko na hargitsi a matsayin wani makami na sama wa kansu goyon baya. kamar yadda bangaren Trump yake amfani da wasu hotunan bidiyo da aka dauka a wajen zanga-zanga da aka yi a Portland domin tallata kansa. to sai dai bayanai sun yi nuni da cewa duk da yadda gwamnati ke kambama cewa ana samun tashin hankali a wasu sassan amurka alkalaman hukumar binciken manyan laifuka ta fbi sun nuna cewa aikata manyan laifuka sun ragu idan a kwatanta da abin da aka gani a gwamman shekarun da suka gabata masu raro da haka muka kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin patsy da kuswara da julie lezis gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo da ke cewa mu tara wani mako idan allah ya kai mu yanzu kuma bari mu kawo maku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne ya ce muna kira ga masu sai da dabbobin layya da su yi wa Allah su tausaya wa 'yan uwa al'ummar musulmin da za su zo sayan dabbobin layyar da ke karatowa cikin kwanaki kaɗan masu zuwa duba da irin mummunar yanayin tattalin arzikin da muke ciki sako daga aliyu Usman taka lafiya da Sani mai lange-lange da ɗan asirin mai fata ya wuri sai saƙonmu na gaba shi ma ya fara da sallama ya ce hakika ba mu ga wata sadokantaka da femi fani kayo da ya yi wa jihar zamfara ko masarautar shinkafi da har masarautar za ta karrama shi da sarautar sadokin shinkafi ba don haka muna kira ga masarautar da ta janye wannan sarauta domin mafi yawancin al'ummar jihar mu da ma sauran 'yan arewacin najeriya ba mu yi maraba da wannan naɗin ba Saƙo na gaba kuma ya ce fatan alkhairi zuwa gare ku voa hausa idan giwaye biyu suna fada a cikin jeji ciyayi ne suke shan ɗan karen wahala na fara da wannan karin magana ne lura da yadda ake takun saka tsakanin bangaren majalisa da kuma hukumar raya yankin naja delta a najeriya wannan takun sakan da suke yi a tsakanin su ba kowa bane zai cutu illa talaka da fatan za a gaggauta yi wa tukar hanci sako daga kaka mai yadi alhaji bukar gursu da masak Sakon Fatima Garzali Kabir Lolo daga Saudiya kuma ya ce, VOA Hausa, ku bani dama in yi kira ga 'yan uwana mazauna Saudiya musamman ma waɗanda Allah ya sa suna daga cikin waɗanda za su yi aikin hajin bana cewa kada su manta da halin da ƙasashen Najeriya da Nijar ke ciki na rashin tsaro da kuma tsadar rayuwa. Muna matuƙar buƙatar addu'ar su a filin arfa, muna da kuma musdalifa. Sakon haɗin gwiwa ne na gaba daga Ahmadu Abacha Macina da kawu-kawu mai goro kusa. suka suka ce ya kamata gwamnatin najeriya ta ɗauki wasu sabbin matakai na kawo ƙarshen ta'addanci da tsagerancin 'yan bindiga a jihar borno da arewa maso gabashin najeriya ganin yadda a yanzu 'yan boko haram suka addabi al'umma da yawan kai farmaki daga ƙarshe muna addu'ar allah ya kawo mana dawwammamen zaman lafiya a ƙasar mu najeriya da duniya baki ɗaya amin Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. To a takaice shugaban gamayyar kungiyoyin agaji na Red Cross da Red Crescent ya ce yana hasashen annobar coronavirus za ta yi tasiri sosai akan zirga-zirgar baki na tsawon shekaru masu zuwa. jagan shafagen ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp cewa mutane za su ji wajibi ne su yi ƙaura idan aka buɗe kan iyakokin ƙasashe sakamakon rashin abin rayuwa da kuma ƙarancin abinci china ta ba da umarnin rufe ofishin jakadancin amurka a chengdu domin mai da martani akan matakin amurka na rufe ofishin jakadancin china a houston ta jihar texas a yau juma'a dangantaka na kara tsami a tsakanin kasashen biyu a yayin da a wani jawabi da ya yi a jiya alhamis sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce dangantaka ta kusan tsawon shekaru biyar tsakanin amurka da china ba ta aiki a halin yanzu inda ya ce akwai bukatar ɗaukar mataki mai tsaurin gaske 'yan sanda a isra'ila sun ce sun kama mutane 55 masu zanga-zangar ƙin jinin netanyahu waɗanda suka haddasa rikici da tashin hankali dubban masu zanga-zangar ne dai suka tattaru a wajen gidan prime minister benjamin netanyahu a jiya alhamis inda suke zanga-zanga saboda zargin prime minister da cin hanci da rashawa shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa ya ce za a rufe makarantu na tsawon makonni hudu domin takaita yaduwar cutar coronavirus wadda ya bayyana a matsayin annoba da ta daki kasar umarnin rufe makarantun da yana zuwa ne mako daya bayan kungiyar malamai ta yi kira ga hukumomi da su rurrufe makarantu ya zuwa watan agusta sakamakon karuwar kamuwa da cutar ta coronavirus tsohon shugaban kasar tanzania benjamin william kapa ya rasu da safiyar yau juma'a shugaban kasar john magufuli a wani jawabi ta gidan talabijin ya tabbatar da rasuwar Mkapa a wani asibiti a birnin dar es salaam inda yake karbar kulawa da magani shugaba magufuli ya ayyana zaman makoki na kwana bakwai inda kuma za a sassauto da tutocin kasar mukafa ya shugabanci kasar ta tanzania daga shekarar 1995 zuwa 2005 kafin ya mika mulki ga jakaya mrisho kikwete haka kuma mukafa ya yi aiki a matsayin ministan harkokin waje da ministan ilimi da kuma jakadan kasar a kanada to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna miƙa ta'aziyyar mu ga wakilinmu na shiyar Adamawa Ibrahim Abdulaziz saboda rasuwar babban shi Malam Audu Sarkin kasuwar Kankuna a Numan. wanda za ya jana'izarsa bayan sallar juma'a a masallaci na ɗaya a garin na numan allah ya rahamshe shi yanzu a madadin murtala faruk sanyina wanda ya taya da gabatar da shirin da julie leathers gresham wacce ta hada mana sautin ta kuma ba da umarni da injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalabasi garba ke muku fatan alheri wasalam